da ba ko da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin mijina ne littafi na biyar ramla rabu da su kin ji diyata ai ma rahama ne kun fi so ku ganta kullun cikin bacin rai ta rasa abin da ke mata daɗi dariya libana da rayyan suka yi a tare suna faɗin su mama mai diya Allah sarki kusan duk maraicen juma'a tare suke yin shi da lubuna wata ranar za su je salon wata rana kuma SPA za su je ga baki ɗaya amma yau tana da babban uzurin wanda haka ya sa Ramla ta rasa me za ta yi da marecinta. Kyamararta ta ɗauko tunowa da ta yi an ba su assignment ta rasa ma ina za ta je ta ɗauki hotunan fita ta yi ta je guiding ɗin gidan. Ranar da ta je ta ga akwai wasu fulawowi masu kyau sosai. Gashin kanta ta yi ne da gidan jallabiyarta kafin ta nufi hanyar kofa. takawa take a hankali tana kallon wasu hotuna da ta ɗauka da kyamarar ko da ta isa gaidin ɗin fulawowin ta fara ɗauka tana murmushi abu na biyu da take so shine natural duk wani abu da ya kunci da ya kunci halittar Allah tana matukar sonsa, hotunan take ɗauka tana juyawa tana ɗauka sannan tana kara shiga cikin gaidin ɗin ta saita kyamarar har za ta ɗauka sannan ta lura da rayyan da yake zaune da wayarsa a hannun shi shi ma kuma a lokacin ya juya baya ya ji sautin kyamararta saurin yin kasa ta yi da kyamarar tana niyyar barin gaidin din ya yi sauri ya tako inda take hoto kike yi dan gyada masa kai ta yi a hankali tana niyyar wucewa a'a tsaya mana dan na ce laifin mai kwantar miki da hankali ne shi yake saki kuka shine kuma kike fishi da ni ramla wata harara ta kara zabga masa ita sai yanzu ta lura ba wanda take harara face shi oh ni rayyan da harara na kisa da na daɗe da mutuwa yanzu dai ki hakuri tsayawa ta ta turbine fuska ita sai yanzu da ya furta ta lura bata san me yake bata haushi ba to yanzu dai ki hakuri me zan yi ki daina harara ta dan Allah girgiza kai ta a hankali babu sai an jima sauri rayyan yayi ya sha gabanta ramla tsaya mana na san wani waje nan garin zan zai miki daɗin ɗaukar pictures na kaiki ya san hakan kadai zai sa ta dawo daidai wanda suka wanda kuka hakan ne ya faru wanda kusan hakan ne ya faru da hanzari ta juyo tana kallon sa dan Allah mu je da zumudi ta mika mishi kyamara din tsayawa ya ga me za ta yi sai ga ta kwace ta kunce dan kwalin da ke kanta amma ta hanyar da duk kwakwalwar duk kwakwar shi ba zai taba ganin gashin kanta ba mai da dan kwalin ta yi ta yana shi a saman fuskarta mu je har yanzu za su shiga har sun zo za su shiga mota ta juyo tana kallon shi mama kar ta ji ni shiru da ɗan hanzarinta ta shiga cikin gidan dan ta faɗa mata ba a jima ba sai ga ta ta fito da ɗan murmushi muje na faɗa mata shiga suka yi har suka isa wajen babu wanda ya makowa magana tana fitowa ta fara murmushi wow rayan wajen nan yayi kyau sosai juyowa ta tana kallon sa da wani murmushi wanda bai taɓa ganinsa ba Rayyan dariya yayi kafin ya kulle motar ya zo inda take. Ashe dai an san sunana. Zaka fara ko? Dariya yayi yana daga hannu alamar na tuba kafin ya mika mata kyamara ɗinta. Amsa tai suka taka har inda fulawowin suka fi yawa. Hotuna take ɗauka sai dariya take yi wani fure ya ɗauko mai kyau ya tako har inda take ya ce Amin wani fure ya dauko mai kyau ya tako har ta inda take tsaye ya soka mata shi ta gefen kunne. Tsayawa ta yi kyam tana kallon sa. har ya karɓi kyamara din hannunta. Ban taɓa ganin kina dariya haka ba, bari ke ma na miki pictures ɗin. Bata mishi gardama ba, sai ma kara faɗaɗa murmushin da ta yi. Yana cikin ɗaukar hoton wayarsa ta yi kara. Hello, wake magana? ya tambaya yana mika mata kyamara din. Ci gaba, ita ko ci gaba ta yi da ɗaukar hotunan tana tsaye ya zo ya mika mata wayarsa Dr. Aliyu ne ke neman ki ya kira lubuna aka ce muna tare sai ta bashi namba ta jeki jiki a sabule ta karba tana tunanin me ya faru yake neman ta dan matsawa tai kaɗan daga wajen hello Dr. Aliyu ina yi ne? da ɗan murmushin jin nauyi ya amsa mata lafiya lauramla ki hakuri na kira ki please gashi bani da namban ki Hafsa ce ke ta kuka mun rasa yadda za mu yi da ita wai sai ta yi magana da ke ina fatan ba damuwa murmushi ta yi a hankali la wallahi ba komai ba ta wayar dan Allah ba a yi minti ɗaya ba ta ji muryar Hafsat tana kuka amme shine kika ki dawowa ko wajen wajen da ta ga wani benci ta je ta zauna kai Hafsat kai Hafsa bakin min alkawari ba za ki kara ba in dai kina son ki kara gani na sai kin daina ma'abba da hajja mama kuka ko so kike in ce bana kara ganinki daga haka da kyar ta samu ta lallashi hafsat a kan sati mai zuwa za ta zo mata yawo ranar juma'a tana gamawa ta miƙe don komawa inda rayyan yake sai ta ga har ya shiga mota sai da ta zauna cikin motar kafin ta miƙa masa wayarsa ga wayar na gode mu je dai na sai miki waya ramla yanzu saurayin naki wayata ma zai kira tsabar bai iya jira ita dariya ma ya bata wai saurayi duk ta aliyu ne fa murmushi kawai yayi ya kyale ta amma kamar yanda ya faɗa daga nan shagon waya suka nufa kuma duk yanda Ramla ta yi da shi cewar ba ta son wayar bai saurare ta ba sai da ya siya sai da ya siya mata sim da duk wani abu da ake bukata Allah sarki bayan kwanan bayan kwana biyu da hanzari ta bi bayanta tana kwala mata kira Hafsa zo nan dawo karki je na faɗa miki da dariya take maganar tana bin bayan yarinyar tunda take a rayuwarta tun bayan da Hanan ta rasu Libna kuma ta kawo ta gidansu bata taba irin wannan farin cikin ba ita duk aikin da Hafsat ma ta saka ta ba damun ta yayi ba ganin ta da ta yi wasan da suke yi tare rigima da komai da komai ya wadace ta sannan bar sannan barna irin ta Hafsat na dan zaman da suka yi ya sa ta bi ta ita ma da dan gudunta hanyar gaidin din gidan ta ga ta nufa Binta take tana kiran sunanta, amma Hafsa wasanta kawai take yi. Ko da ta isa gaidin din ganinta ta yi zaune a saman cinyar Rayyan. Ita gabanta ma har faduwa yayi dan ta manta yaushe raban da ta gansa cikin gidan. Ganin Lubuna na wajen ita ma zaune yasa ta taka ta isa wajen. Ya hakuri dan Allah Hafsa ta shi muje. Ta miƙa hannu da niyyar ta zo ta tafi, amma yarinyar ta make kafaɗa. dama Abu Rayyan yake nuna mata a wayar dama Abu Rayyan yake nuna mata a wayarsa in ma nake so naga ko na ci abinci yau in ma nake so naga ko ta ci abinci yau ammi na san abba bai bata abinci ba kila ma har wanka tana so ta yi kuma bai mata ba Hafsa ce ke magana ko kallon inda Ramla take ma bata yi ba idan ta kyam akan Rayyan da ke kokarin mata downloading mai imma a wayar shi su su ramlafa an yi ɗiya? ban taɓa ganin dariyar ku ba ban taɓa ganin dariyar irin ta yau ba yaushe Dr. Aliyu zai zo ɗaukar ta ko sai dare kila ma ya bar miki ita ta miki wukin ko Lubna ce ke magana da sigar wasa tana yar dariya wanda ita ma Ramla ta mayar mata da dariyar da take yi a afa an jima kaɗan zai zo ɗaukar ta gidan iyayen mamarta za su kai ta ma wannan short time break ɗin ya ce min ta kwana biyu ya min ta kwana biyu bata je ba abinda ta furta kenan tana murmushi sannan ta koma wajen Hafsa ta so mu je Hafsa kin ji kin ga ko yayi miki downloading din imma din ma ba taki bace ba mu je na miki da wayata ba kamar da kamar ba za ta zo ba sai kuma ta taso a hankali tana kallon Rayyan da ke mata murmushi idan na kara zuwa zan ganka abinda ta tambaya kenan da irin kallon alkawarin nan na yara murmushi yayi ya shafa mata kai eh hafsa kafin ki dawo zan sa wannan imma din ta girma sai su yi kawance da taki kina so ko eh ina so bai ta ramla ta janyo ya sa ta mishi wovin da dan murmushinta da haka ramla ta ja ta suka tafi ɗakinta zama suka yi kan gadonta ta janyo wayarta tana mata downloading mai imma ita kuma sai ba ta labari take ji take yi kamar tare take da hanan ba wai Hafsat ba bayan ta gama mata downloading suka zauna suna game din Hafsa sai korafi take akan wai wannan jaririya ce ita dariya ita diyarta ta zama yar budurwa sai da Ramla ta mata alkawari cewar za ta rika yi mata za ta rika yi har ta maida ta 'yan mata kafin ta kara dawowa har sai da suka ci abincin dare a ɗaki tare sannan daga kiran Dr. Aliyu ya shigo wayarta Dauka ta ya ce mata yana kofar gida kafin ta tashi ta kimtsa hafsat da ledar kayan zakin da ta kwasa mata gaba ɗaya suka sauka kasa sai da hafsat ta mallubuna da mamaka sai da sai da safe tukunnan suka amin sai da hafsat ta mallubuna da mama ta tafi kafin ta kama hannunta suka fita waje hango shi ta yi ya jingina da motarsa yana kallon kofa alamar jiran fitowarsu yake yi da murmushi suka karasa wajen motar da gudu hafsat ta ruga ta rungume shi tana ihun murnar ganinsa abba na dukawa ya kawo daidai tsayinta yana murmushi na diyar abbanta kin yi kewar abbanki ko dariya ta yi ta rungume shi na ɗan yi kaɗan amma ammi bata bari nayi da yawa ba har zai yi magana ta yi saurin tare shi abba ina mai in ta? ka bata abinci ka mata wanka dariya ya yi miƙe tsaye yana ciro wayarsa daga aljihu na ga dai tana ta magana wai wanka take so kuma tana jin yunwa amma Hafsat ban iya ba yanzu dai ga wayar ki shiga mota ki zan yi magana da amminki kin ji ko da yace ammi sai dai ya ji maganar wani iri da hanzari ta karbi wayar ta shiga mota shi kuma ya karasa inda Ramla ta yi tsaye tana kallon su da murmushi akan fuskarta ina ne? ta faɗa da murya mai sanyi. Lafiya lauramla, na san yau duk ta baki wahala ko? Ya tambaya yana ‘yar dariya. Ita ma dariyar ta yi kafin ta girgiza masa kai. Kai haba, na saba a yi dai halin yara ne. Ba ta ma da rikici kamar hanan. Tana faɗin haka sai kuma ta yi shiru. Ya san yau zaman da ta yi da Hafsat tabbas sai ya tuno mata da hanan, amma kuma hakan zai kara taimaka mata wajen tabbatar ma kanta cewar fa babu maganar Hanan har abada za ta samu salama cikin ranta. To na gode Ramla sai mun haɗu ranar Litinin ko? Dan ɗaga kai ta yi alamar E kuma tana ɗan murmushi. Zan iya kiranki ko zuwa anjima ya tambaya a hankali. Da alamu yana tsoron jin abin da za ta amsa mishi da shi. Kamar ba za ta amsa mishi ba sai ta wayance ta ɗan ɗaga kanta. E na gode sai anjima. Da hanzari ta koma cikin gida shi kuma ya bi ta da ido. yana murmushi mamaki ma abin ya bashi to wai hakan na nufin kunya ta ji ko meye wani murmushin ya sake kafin ya koma mota hafsa na gem tana bashi labarin ammanta ramla tana shiga ɗaki kawai kwantawa ta yi kan gado kawai ta faɗa wani abu ne ya tunkaro mata a zuciyarta wanda bata san yadda za ta yi da shi ba kuka take son ta yi amma hawayen nata kamar wani ya ce kar su kara ta. kamar wasa kawai ta ji bacci ya ɗauke ta kamar a mafarki ta farka ta fara ihu tana wani irin gunjin kuka dama dukkaninsu kusa suke da na lubuna kuka kawai take tana fizge-fizge kamar ranta zai fito da hanzari lubuna ta shigo ɗakin ta ganta kan gado duk ta fita hayyacinta rungume ta ta fara yi tsam a jikinta tana rarrashinta da kyar lubuna ta samu ta lallashi ramla sannan kuka take kamar ranta zai fito ramla me ya faru mafarki kika yi ne tambayar da take mata kenan bayan ta miƙa mata kofin ruwa don ta samu hankalinta ya ɗan dawo jikinta girgiza kai take tana wani kuka mai taɓa zuciya hanan lubana mafarkinta na yi ta ce min rabu ta ce min bata ga abbanta ba sai kuka take yi wai in nemo mata abbanta lubana ya zan yi tunda take bata taɓa jin ɗacin zuciya irin wannan ba yanzu ta ina za ta fara sannan me wannan mafarkin nata yake nufi Ramla ban fahimta ba, don Allah ki nutsu ki min bayani kila Allah ya bani ikon taimaka miki sai na yi. Jikinta duk yayi sanyi, ita tunda take bata bata taba ganin mutum irin Ramla ba, da ta ga bata amsa mata ba sai ma wani kukan da ta ci gaba da yi sai ta kara tambayarta. Shi abban nata yana ina. Nan ne fa ta fashe da wani mugun kuka wanda har sarkewa numfashinta yake yi. Babu yanda Libana bata yi ba, amma Ramla ta ki yin shiru. da ta ɗan tsaya da kukan sai ta kara fashewa da wani kukan wayar ta ɗauka ta kira Rayyan dan ita a ganinta sai dai su kai ta asibiti hello Rayyan na san dare yayi amma dan Allah ka shigo cikin gida ina tunanin sai mun kai Ramla asibiti daga haka ta fita dan ta buɗe mishi kofar yana shigowa ya ga Lubna duk hankalinta a tashe fara faɗa mishi ta yi cewar bata san abin da yake faruwa ba amma ta kusa bacci ta ji kukan Ramla tana daga ɗakinta tana shiga taga tana rizgar kuka kamar an kara yi mata wata rasuwar ɗakinta ɗakinta suka tafi a tare zuwa yanzu jikinta har wata girgiza yake yi da hanzari libuna ta kara sakan gadon ta riko mata hannu biyu ramla dan Allah ki nutsu ki magana ki mana bayani kan kujera Rayyan ya zauna yana kallon yadda take kukan kamar ranta zai fito me tace miki ɗazun? da hawaye da hawaye a idan libina ta juyo tana kallon shi dan ita gani take kamar ma mutuwa ramla za ta yi dan irin wannan rayuwar ba ta taba ganin irin ta ba sai ta yi kamar ta warware sai kuma ta dawo sabuwa wai hanan ta ce ba ta ga abbanta ba ta ce ta nemo mata shi ni abin ya fara bani tsoro rayyan ganin ita ma libina ta fara kukan ya sa ya saki ya sa ya miƙe ya tako har bakin gadon libina tashi libina tashi ta yi ta koma kan kujerar ta haɗe hannayenta waje ɗaya tana jiran ikon Allah zama Rayyan yi kan bedsheet durowa Ramla ya kira sunanta a hankali idanun shi kyam akan fuskar fuskarsa da wani sanyin jiki ta kuma da kuma tausayi yake kallanta kukan ta ci gaba da yi sai can ya kara kiran sunanta Ramla ki nutsu kin ji ki man bayani hanan ce ta miki magana gaya min najimi me take so juyawa ta yi da idananta jajaye tana kallon shi wasu hawayen na kara zarya a saman kuncinta tace ta ce min bata ga abbanta ba in nemo mata abbanta rayyan zaka nemo mata shi kuka take irin na tausayi ina abban nata yake sai mu je a nemo mata shi kinji yanzu dai ki daina kuka kinji a hankali yake bata magana da murya mai cike da tausayi abbanta ta tambaya sai ta kara fashewa da wani kukan abbanta ya rasu ta ce min kuma bata kalle sa ba rayyan ya zan yi ko kafin ta mutu ma tana jin daɗin za ta je ta ga abbanta ya zan yi ya rasu dukansu su ma mutuwar tsaye suka yi cikin wani gunjin kuka ta juyo ga baki ɗaya tana kallon rayyan dan allah rayyan ku nemo min shi libina ta juya kamar wata taɓaɓɓiya ku nemo min abban hanan ta ganshi. tsaye suka yi ita dai kallon su kawai take yi ta san dai a kanta suke magana amma ba za ta iya cewa ga abin da suke cewa ba kallon su kawai take wani lokacin kuma ba ta sanin lokacin da hawayen ta ke zubowa sai dai ta ji kuncin ta sun jike amma sai ta yi hanzarin share hawayen don ko ba ta ma san ba ta ma san su ga kukan nata ni yanzu kaga an kira ni dole in je Lagos duk da yau zan dawo amma Rayyan dole mu kai Ramla asibiti yau ko zaka je da ita dan Allah jiya libuna jiya lubuna ko nan da can bata motsa ba yanda ta ga rana haka ta dare sai bayan asuba da ta ga ramla ta yi bacci shine ta dan rintsa ta so a ce yau ita da kanta za ta kai ramla asibiti amma hakan ba zai yiwu ba dole ta je lagos don ta wakilci su. rayyan juyawa ya ya kalli ramla wacce sai share hawaye take ta yi wani zuru-zuru da ita kamar mutum mutumi waira ya zaro ya tura mata sa ya tura ma sakataren shi sako cewar ba zai samu damar zuwa ba ba damuwa ki sauri kar ki missing flight ɗinki kar ki damu zan kula da ita insha Allah godiya libana ta mishi kafin ta karasa inda Ramla ke tsaye ta rungume ta a hankali dan Allah ki saki ranki Ramla zan tafi sai na dawo kin ji dan dagowa Ramla tayi tana mata murmushin yake insha Allah sai kin dawo Allah ya tsare hanya daga haka Ramla na gani libana ta wuce wajen mota direba ya ja suka tafi juyawa ta yi ta garayyan kallon ta kawai take yi mu je ko abin da ya furta kenan kafin ya nufi motarsa bata mishi dama ba suka shiga motar suka tafi suka nufi hanyar asibiti tafiya suke ita dai kallon titi kawai take abin da bata sani ba shine Rayyan kallon duk wani motsi nata yake yi ganin ta fara hawaye yasa ya samu gefen titi yayi fakin na motar bata san sun tsaya ba har sai da aka yi 'yan mintuna kafin ta juyo tana kallon sa mun iso asibitin ne ta tambaya tana waige-waige sannan tana kokarin share hawayenta hankici ya mika mata ta karɓa ta goge hawayenta ba mu je ba sannan ba za mu je ba ki share hawayenki akwai wajen da zan kai ki abin da ya furta kenan ita dai iyakarta da shi ido kawai taka motar yayi ya canja musu hanya tana kallon titi ba wai dan tana gane hanyar da suke nufa ba abin da bai taba tsoro ba sai da ta ga abin bai ba ta tsoro ba har sai da ta ga rayyan ya yi fakin ba sai ta tambaya ba ko yaro ya zo wajen ya san ina ne makabarta abin da ta tambaya kenan bai amsa mata ba sai ma fita da yayi daga cikin motar ya zagayo ya bude mata kofar fito jiki a sabale ramla ta fito ta bi bayansa a hankali suna takawa sai da suka tsaya a bakin makabartar suka karanta addu'o'in shiga makabarta kafin ya taka ya shiga amin sai da suka tsaya a bakin makabartar suka karanta addu'ar shiga makabarta kafin ya taka ya shiga ita dai jikinta duk yayi sanyi bata san ma'anar rayyan na kawo ta makabarta ba amma tabbas ta san babban al'amari ne sai da suka yi yar tafiya kaɗan kafin suka tsaya suna kallon tarin kaburbura juyowa yayi yana kallonta ramla ki kalli kaburburan nan wasu daga cikinsu attajirai ne wasu manyan mutane ne wasu talakawa ne amma me duk ga su nan waje ɗaya a hali ɗaya Allah kaɗai ya san adadin waɗanda suke so ko na sakan ɗaya ne Allah ya maido musu ransu don su yi amfani da damarsu su samu biyan wata bukatar tasu Allah kaɗai ya san irin nadamar da da yawa daga cikinsu suke don kin amfanuwa da lokacin da Allah ya ara musu da ba yi da shi ba a duniya ramla haka kike so rayuwarki ta kasance Allah sarki wannan kenan to to to to to yi mata nasiha yadda ya kamata amma ni duka duka anan zan dakata labarin nan ba a fara komai a ciki ba cakwaki ya koma mai daina gaba na kuɗin salma kuma huta lafiya